wallahi ba inda kike burge ni in kika yi fushi sai ki ƙara kyau wallahi da la ilaha illa huwa habibiya ya habibiya ya habibi ina rubar kuna haka haka haka kike dinga haka duk mutumin da yake zai raba da ke a garin nan in ba he na gaba yansa ba shege nake ina wannan kwanakin gama ne Ka gama wannan shafin? Wani ne ke kuma? Wannan da ka buɗe sabo. Mm. Sai wanne kuma? Domin farko. haka to jina. Ni ina zaton saurayi na aura a shekara da miyar budurwa da tsohuwar mata ka ajiye? Gantsari. Da ido na na gani. Maganar jimma kike yi, jimma kuna zaki ta saki uku. Duk mutumin da ba hilar dabi a duniya to zama da shi haramun ne. Na sallame ta ne mata gangariyar uku. da shirya wata a sallame ta ta kama gaban ta to ya za a yin gani mu wannan ma gidan mu je ki gani kyan ga a gidan da muke take da na kore ta na sai mata aje da sauri na karbi na sai mata abusa katin kadan na abusa shi ma na karbi ina barkwanan barkwanan dan ana sanyi zaka hada shi da wutar lantarki kai ka ci zum shi ma na karbi duk sana nake ji ki gani idan ki mu nan gidan ma mu koma can mun nan ta ga yau To ba za mu kone ba da bargon? Wa! Ai ba bature ne ishi. Alƙur'anin Ubangiji. Ai ne ba da Tun da ta da hanya. Tani. Na tan yanzu in bata wuce kwaja ba to ta kusa kaiwa shagamu. <laughs> yawa yau zaka mun ba inda zan je takarda ta zaka ba. Dan Allah ya kace mu rabu. Wallahi mu kuwa. Na rantsi da girman Allah sai mu. Allah dan Allah ki girma mu asiri.

jimman ya sake ta to sauke hannunki me ya faɗa kanzu saboda ya yi aure a ɓoye da baba da an tari suka je suka same shi a gidan suka ce ya saki matar shi ne ya ce ba zai sake ta ba ya taho ya same shi ne ya saki baba amma ne mata ya ce mutum ga mutum wofi ni ina mahaifinsa ya ƙara aure a ɓoye a begen ba to wai walinsa mahaukaci to abin naki ki kyale ni zan je ni zan da ta kwata da hankali ta tafi gida ta tafi gida kamar ta tafi gidan su saki nawa mata saki uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka tabbata wala ma ta ya ta ya ta kama kuci cikakken ma wallahi saki uku saki uku ya mata wallahi ya ta kama kuci ta kaya nake gidan amurka ta sa nake zama shi kenan da shi ana zai same ni in bai zo ba ni zan taka da kafa yin sani ko a gidan ta tasa idan ke zama kamar uwar kici ka amma da mai shaƙi to ba za mu tuna tun bana sha sha sha mahaukaci ka wai saki uku tun bana sha sha sha ma ke saki uku mata da ta tuna tun da farko ta san wahalarka ta iya jure wannan munafunan da ta